tunda kika ce ni ne ba zan baki kunya ba ni maza na ce ke ce zaɓi na to hmm? wannan wakan kuma kwa to ai ke daga jikin san waka soyayya ce to waka soyayya ce maka nagi na yarda da soyayyarka so ai ni ma ba da fulawa ce gani na zo ba ce ba ce miki ne waka soyayya kika san soyayya da wa ah. kawai daga jin na ce soyayya kawai suke kawo da ke ne to da waye a ba haka ku fi mata matsalan ku kenan kuna jin to na ji ba da ni kake yi ba dama ni ba ban ce ina son ka ba balantana ka zauna kana mun gori amma ka san me ina son in san wace irin mace kake so ka aura mm, to gaskiya ni a zahirin gaskiya kin ga ina son mace haka asiririya eh, haka wadda ba ta da jiki sosai ina son mace ne dan haske mm-hmm. kin gane mm. ina son mace ne dan eh kin gane ko shi dan ya san iye eh ne <laughs> to ai kin gane sauran bayanin misali ina son mace haka kamar yadda kike haka din nan to ina son mace kamar yadda kike din nan sai dai kuma kwalelan to ai ba ni na ce ke ne ah. eh, misali exactly kamar yadda kike din nan ina son mace kamar a'a sai dai ka samu wacce tafi ni ko wacce bata kai ni ba an bar haka samu iri na ai samu shine kawai abin da kake so abin da kake so a tattare mace da mace da kake so ka aura eh, ina son mace eh, doguwa haka wadda ba ta da jiki sosai haka wadda tana da ɗan eh, irin idanuwan nan wanda in ta kalli mutum za ta ɗan yi fari da ido mm. misali kamar da kake yin fari da idon nan jiya mm. to ina son mace ne irin wannan abubuwan <laughs> to kun ga matsalar youth of nowadays ina son in yi aure ina son aure mace fara siririya abin da ka sani kawai eh. sai ku zo koya ma yaran ku mai kwalliya <laughs> wannan kuma ba wannan kuma su tasha ba ai kam a haihu za a yi planning din kuma yadda za a yi <laughs> an tashi aure ba a yi planning ba sai bayan aure ne a planning to yanzu ni da na ga miki coci na abin da ke zuciya ta na kalan mutum da ke ke ma na san a zuciya kina da zaɓi ina da zaɓi to wani kalan namiji ke so ina son namiji mai tsoron Allah mai daraja mutane ko da ma ya girme su ya zama yana girmama yana girmama dan adam ka gane ko eh. saboda daga lokacin da ka samu mutum da ya san mutuncin dan adam kuma yana da tsoron Allah ka gama komai kamar yadda ka ce min kana son mace kana son mace kyakkyawa fa'ir fara siririya, sai ka samu kazzaniya kana gara ku zauna a ah, ina a sai kun zauna a ah, ta ina za mu zauna <laughs> ai ba za mu taɓa zama ba <laughs> ka sani me ba? Ah. sai ba ka aura kuma sai ka zauna ta ina a'a ta ina ba za ka aura ba tunda ka ce yaran su suka sani sai an tashi haihuwa za a zo ana planning ba to what will happen is this idan ka auri matan ka gani shi kenan kun zo kun haihu ka daga wurin aiki ga kashi a can a cikin ko sai a je maka abinci a sai ka zauna ka ci tunda kashin yaron ka ne ka zo ka samu falonka duka kacce-kacce ko ina kayan an loda maka kayan wani da aiki ko ina waye ba ta ma iya za ta zama ba ai da ganin mace da za ta tsafta ma ko a jikinta za ka za ka ganta face face a cikin magana ka ka ce mai tsafta ba babu mata mata guda nawa guda nawa kuma muke fita in muka tashi fita mu yi wanka mu yi kwalliya mu sa turare a jikin mu ba fita ana jin kai wannan fa mace ne gaskiya tana kula da jikinta tana da tsafta kuma ba hakan bane haba ka zauna da ita na awa daya lokaci ba ma yanzu lokacin zafin nan ba yanzu yanda ake zafin nan mace ne zaka samu a wannan uban zafin da ake yi fa amma kuma so ɗaya take wanka a rana wai mace ah, na ga ko ni so ɗaya nake wanka a rana <laughs> eh to za ka yi wanka so ɗaya amma kai namiji ne okay Ka namiji ne amma ka san Allah kai saurayi na ne mun shirya ba saboda me ban san bayan akwai turare akwai body spray akwai body spray da dattin naka idan ka ka fesa ma jikin ka body spray din karni jikin ka zai yi <laughs> wai wani irin da kina gani na face face meat a haka yanzu kayan kaka ka fito exactly na san Allah idan yau ka zauna da mace ka ji jikinta yana bashi bashi gobe ko zo na zauna jifa za ka yi ka ci ina gaskiya ina amfanin mace ma musamman masu aure a ce mace kina da aure amma miji yana zuwa kusa da ke yana jin wari bashi bashi a ba malama gyara ɗaki hajiya kamin ya dawo daga aiki dab da lokacin da zai dawo ki sa turare a ko ina yana shigowa ya ji kanshi ke mace ne gyara jikin ki malama ki sa turare a ko ina malama fesa turare yana zu haba shi da shi haba kamshi jikin mace yana kamshi shi yasa nake son ki fa shi au shi yasa kike burge ni an wuce a a'a shi yasa kike burge ni a ni ko ban ce ina son ki shi yasa kike burge ni ba <laughs> to ka gane eh. mace ba ya kamata a ce mace ta zama tana da tsafta gaskiya ne ka gane ko saboda yanzu a lokacin zafi na ka samu mace hammatinta duk ta ta tara gashi ba ta son gyara jikinta sai ka ga tana da sifin kanta in zan fita zan sa turare ni ba ba na iyawa ko ƙawata ne ke in na ga kina irin wannan abu na baki shawara su ɗaya su fi naga baki da niyan gyarawa hankali ba faɗa ba zagi zan zane kai saboda ni ba ni son ƙazanta ka gane ko Idan ke ba ka gyara jikin ki ta za ki gyara mijin ki nashi jikin? Gaskiya ne. Ni na daga aiki you be want to be disturbing you baby shi ka je mana dan Allah ka je kai wanka. Na yi wanka ya fito za ki tashi ya sami shi turare. Ki kawo mishi abinci ku zauna kawai ƙanshi ta ko'ina ga ƙanshin abincin na ya haɗu da ƙanshin turaren na ya kake gani. Ka ganin daɗi na nesa. <laughs> Shi za ni ke son auren da kai. Wallahi ko to me zai hana mu kan kanmu kawai. Da wani? Bazari. Kasari. <laughs> Yanzu ke ce za ki gaina na ko ni ne za gaina ki? Ah, to ni ban san ka, ina da wanda nake Shikenan kin yi makanki nan, Wannan ya rage naki in daga baki ka zo kina da kin sani. Kana da na sani? Kana wanka su ɗaya rana zan aure ka mai zai da kai? Ok, kwaɗo ne ni so nake so yi ko kwana kake so dinga yi a cikin ruwa? Hmm, at least in ba ba za ka yi wanka sosai ba. in ba za ka yi so uku ba kai so biyu da safe kayi da daddare kayi ko kuma kayi da safe da rana da yamma amma na ina la'akari da yanayin aiki za ce ka iya fita da safe ba za ka samu lokacin wankan ba <laughs> da rana sai ka da an gada da yamma sai ka yi wanka to in dai matsalar wanka ne ai ya zo ƙarshe sannan kuma ai a cikin irin matan da ka ce kana so hmm. baka ce min kana son macen da ta iya girki ba yawwa ai wa'annan duk daga baya ne ina ganin daga baya kashin farko irin first attraction kin gane hmm. in abin da zaka fara gani hmm. ka ji eh hmm. to kallon farko nake miki magana a kan irin ka hango mace ɗin. wanda za ta yi attracted ina lokacin to bari in gaya maka ka san Allah yanzu kyau baya aji mace ka gani me yasa kika ce kyau baya aji mace ilimi baya aji mace kwanciya ta fannin jima'i mm-hmm. <laughs> baya sa namiji mutu akan mace an ga an gama yayin nan kai na a an gama yadda da ni ina amfanin bai ba rai ka je yau wurin aiki kana dawa kana jin ka gaji zaka dawo gida with the hope of zaka da ka ci abincin hajiya a gida sai ka zo ka samu kana cin abinci a'a kana tsintan guda a ciki a'a kana cin abinci gishiri ya abinci eh. idan haka su ɗaya su biyu farfar kan tsakanin ka da ta shawarar ki ba za ka wuce restaurant ba direct ma kuwa abinda nake giya maka malama ki iya girki in ta so na nema in ta nina faɗa ki iya baking su snacks in nan gidan ke zama kullum kina da kayan ƙwalama. ki dinga zama ke ne za ki shirya ma yaran ki breakfast ki shirya musu breakfast in za su tafi suku ki shirya musu abubuwan da za su je wanda idan suka je makaranta ba za su gani a hannun wani su kwata ko kuma su roƙa ba amma ina bibi na su gida mun kaza ban iya ba gaskiya ina amfani shi irin su dambu su dinkin ko ma ne koma ma ka gani ina da wani abu ka gani idan ban iya abu ba ina saukar da kaina ne koya eh, amma za ka gama cikin na jin kan kiran kin cika Alright, you should expect my call. I'll call you. Eh? I said you should expect my call. Okay, okay, okay, okay. okay.